This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan bitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau biyar ga watan Disamba shekara ta 2015. Bayan labaran duniya Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da tawagarsa a shirin mu tattauna amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan kunar bakin wake guda uku sun kai hari cikin kasuwa a kasar Chadi a yau Asabar suka kuma hallaka mutane akalla guda 27 kamar yadda jami'an kasar suka bayyana. Harin ya faru ne a wani ɗan tsibiri da ke kan tafkin Chadi a wata kasuwar da take ci a mako-mako. Najeriya, Kamaru da Nijar duk ƙasashen sun haɗa kan iyaka da wannan tafki na Chadi. Har yanzu ba wanda aka gano da alhakin wannan aika-aikar, amma jami'ai a kasar sun ce ko a baya-bayan nan 'yan Boko Haram sun kai makamancin irin wannan hari, wanda mutane kimanin 47 suka mutu a tagwayen bama-bamai a tsakiyar watan Oktobar da ya shuɗe, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta yi tur da lamarin, lamarin da ta ce ya haifar da akalla 'yan gudun hijira guda dubu sittin Hukumomin chadi sun ce jama'a su yi taka-tsantsan musamman ma da suke faman fafatawa da 'yan boko haram wanda waɗannan hare-haren na iya zama wani hari ne da sukan kai domin yin ramuwar gayya ga 'yan ƙasar. A yau Asabar kasar Iraki ta buƙaci Turkiyya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar sun bayyana cewa jirgin rundunar tasu babban cin zarafin 'yancinsu ne na kuma dokar ƙasa da ƙasa ta duniya a zaman su na ƙasa mai cin gashin kanta. sanarwar da ta fito daga ofishin firaministan iraki ta tabbatar da cewa rundunar turkiya da ke da ta aje tankokin yaƙi da makamai a cikin ƙasar ba tare da izinin gwamnatin ba kamar yadda shi firaministan ya daɗa shaidawa ita kuma turkiya ta ce dakarun nata sun shiga musul ba shi ne saboda atisaye sojojin sun ratsa ta kan iyakar da ke da tazarar kilomita kamar 30 daga birnin musul inda yake hannun 'yan ƙungiyar ƙungiyar isis kafar yada labaran turkiya ta faɗi cewa sauke sojojin yana daga cikin yarjejeniyar mai gurbin rundunar musamman da suke gabatar da horar da sojoji a ƙasar amma amurka ta ce wannan baya cikin yarjejeniyar yakar isis da rundunar ta ke yi sai dai kila wani shiri na daban na iraki da ita turkiya din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya jajanta wa al'ummar San Banadino da ke nan Amurka kan mummunan harin ta'addancin da ya hallaka mutane a ƙalla guda goma sha bakwai inda wata mata da mijinta suka kai harin kafin suka kai harin ya jaddada cewa babban abin da ya fi mai da hankali a kai shine maganar tsaron rayuka da dukiyoyin Amurkawa. Hukumar tsaro ta leƙen asiri wato ta farin kaya ta FBI na nan suna bincike akan al'amarin da suka kai wanda harin ya zama na kisan gillar ta'addanci shugaba obama ya jaddada cewa mu amurkawa ne muna da jarunta sannan muna da martabobinmu saboda haka ba za mu bari a razana mu da ta'addanci ba harin dai wata mace ce 'yar pakistan mai suna tashfin malik da mijinta faruk suka kai gidan rediyon kungiyar 'yan ta'addar isis mai suna albayan a yau asabar ya sanar da cewa faruk da tashfin suka kai wannan hari su magoya bayansu ne kuma suna fatan allah ya karbi shahadarsu jami'an da ke halartar taron majalisar ɗinkin duniya akan ɗumamar yanayi da ake yi a birnin paris ta ƙasar faransa sun yarda da daftarin yarjejeniyar da aka yi na maganar ɗumamar yanayi daftarin da aka shafe kusan shekaru hudu ana tattauna yadda za a yi tsarin yarjejeniyar na nufin magance matsalar tiririn da ke fitowa daga masana'antun gas da makamantansu wanda yake gurɓata sararin su bahana masu kallon tafiyar al'amura na ganin da sauran rina kaba inda suke ganin wane ne zai dauki nauyin wannan daftari suna ganin ya kamata a duba sosai kafin a kai ga matsayar yarjejeniyar a juma'a mai zuwa masana kimiyya dai sun gargaɗi cewa matukar ba a ɗauki mataki akan ɗumamar yanayi ba to mutane za su ɗanɗana su ta wajen sauyin yanayi na ambaliyar teku da mahaukatan guguwa da kuma fari akan amfanin gona. a daidai lokacin da sojojin amurka guda 300 ke horar da sojojin kasar ukraine a yammacin kasar sun ce ita kuma cibiyar amurka ta pentagon da ke ta kalubalanci gurbataccen rahoton maganar makaman da ake kai wa mayakan ukraine a gabashin kasar pentagon ta ce ta kashe dala amurka kimanin miliyan 260 inda suke bayar da taimako ga ukraine tun barkewan fada a kasar sun ce taimakon amurka da da makamai da take bayarwa ya taka rawar gani sosai a kasar kakakin pentagon na bi captain jeff davis ya sanar a wata takarda da ya rubuta wa muryar amurka cewa mun ba wa ukraine ingantattun makaman da za mu iya ba su iyawarmu sannan kuma a kan lokaci kwamandan da ke sa ido a harkokin horar da eh, su din a kasar wanda shi ne kwamandan su a nan amurka nick duchet ya faɗa wa muryar amurka cewa a lokacin da aka kai ainihin kayan taimakon sojin a kasar amma baya nan sai dai ya tabbatar da lafiyarsu da kuma ingancin su kafin a aika su kasar ta ukraine labaran duniya kenan kuka saurara Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Ka'almasi Garba da tawagarsa a shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Sai fa a mana aikin gafara, saɓanin yadda kuka saba ji. Daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. To kai tsaye za mu shiga zauren mu na tattaunawa. wanda a yanzu yake Baucin Yakuba inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, bayan dawowarmu daga birnin Washington, mun shiga gabatar da wannan tattaunawar daga tushe, saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Don haka, Abdulwahab Muhammad zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Aminu Sidi. to alhaji aminu sidi a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya ka dai ji abin da wa'annan bangarori biyu suka yi bayani kai a fahimtar kaya za ka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu alhamdulillah ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am amma an daɗe ana gwagwarmaya kamar ƙungiyarmu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa central primary ba ma hausa fulani da sayawa kawai ba a'a jarawa bankalawa an gasawa fulani da sayawa mun iya kokarin musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin interfaith mediation center na kaduna wanda suka jagoranci su dr ashafa da pastor james shine chief of party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi ka'in da ana inda wani program ake kira tolerance project har aka yadda ana zama daidai har ana fahimtar juna ana yafiya yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya magana gonansa har ya ba da aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne ba ƙabilanci ba ne a siyasa ne suke ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe cikin zaɓe bayan zaɓe kafin wannan ya yarjejeniya a cimma nasararta tsakanin sayawa da fulani daga ɓallewa har ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin bununu zol da ta faɓalewa don da akwai jita-jita wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna sai nan nan kaga an samu matsala to amma kowa ya ji a jikinsa kowa ya nadama yanzu neman zaman lafiya da ta ci gaba juna ake yi kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin fulani da sayawa ba ma daga manyan su kawai ba a'a har ƙasa ƙauyuka su dagatai masu gundumomi akwai alhaji dan madami ana cin su alhaji su bununu akwai baba bitrus rabaran baba bitrus ya taimaka kayan da na'in akwai wani matashi ana ce masa ezra sun taimaka kokarin iyakan su da sauran al'umma kamar su malam fa'izu shi limamin ta faɓalewa sun taimaka ka'in da na'in da wani ana cewa su yusuf ko su halliru da su waɗannan da hakimai sun iya kokarin su yau da gobe aka ti iya kokari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi aka kafa masu yan bijilante da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cin buri yanzu ina ganin ba fulatani zai iya karkaɗa shanunsa daga tafa balewa har bagoro mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su za a kuma hukunta su za a kuma biya kiyasin su haka ba falatin da ya banna ko ya gudu za a labi abu burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin a haɗa shi da hakimin wurin a yi kiyasin barnan da ya yi da kuma biya in bai biya ba zai da wani matsala sai haɗa shi da hukuma kuma alhamdulillah har yanzu ana kokarin wannan kuma akan haka ake sai dai mai ta fata addu'a abin ya miƙe yara matasan nan da ba su da abin yi su yi kokari su kwantar da zuciyarsu kuma kai zuciya ne a kuma kokari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su abin yi ko ko malam madalla eh, idan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka ɗauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kamar shugabanninku kamar su dogara aminu tuku suka ba da goyon baya don eh, wanzu ko kuma wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar wannan zaman lafiya ya ɗore kuma ya kai ga kunne da kuma kofar kowane a ɗan wannan yanki musamman ma a ɓangaren ku na sayawa eh, ɓangaren mu na sayawa ka matakan da muka ɗauka shine da cewa muna roƙon allah muna kuma roƙon shugabannin nan da kuma gwamnatin bauchi a taimaka a cikin tafa mu karan kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin daɗi muke yi ba a zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tun da mun fahimta a zo a gyara masallacen nan ko da mutum zai wuce ne ko da ya je kasuwa ne ko da yana ina ne dan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin ga ruwa ya shiga ya alwala ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka ɗauka kenan mu sai wanta babu lewa samu a gyara ma masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya da su to baya ga neman bukatan da a gyara musu musulmai wuraren ibadansu kamar ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku eh muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin tafabulewa idan muka ji shi da tsokanan ba bafulatani ko bajari ko wani addini da a cikin tafawalon wannan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su ah, haɗin wani gari ne wai kuwa? suleiman suleiman eh. ma sani da baba ke kai haɗo ne ko kuma ba haɗo ni disi ne na allah ok wato mai tsawatarwa eh. eh na ƙungiyar mai yanci Allah ah. to wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku musamman ma ga shi shi malam madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai ɗorewa ya kan kama. Eh to alhamdulillahi gaskiya mu a haka a hakan ma mu mun gode wa Allah tun da wajen shekara biyar na biyar din muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajana shanu suna nan suna kiwo ka san shi ba fulata ne damuwar shi inda dabban shi dai kiwo zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga tafabula muna sallah matanmu suna shiga gida gida suna sai da nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista dogara yakubu da honorable aminu mu ba abunda da mu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya Haka, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babun sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani, mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabansa, da babban limamin Kirista Rabaran Iliya Gata Malumfashi, wanda zai sake yi wa 'yan arewa jawabi. Ga Sheikh Almadani. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa duk kasar da bata da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to karshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin yan uwana mu yi haƙuri mu daure mu mika wuya zuwa ga Allah mu tabbatar nasara tana bibiyan mu ne amma idan mun dage mun nemo ta ba a samun cin nasara da mafarki ba a samun cin nasara a zaune ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnoninsa a bayan ƙasa ƙarƙashin sharhin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ta wannan hanyar ne kaɗai za mu iya samun cin nasara za mu iya samun dacewa za mu taimaka mu junanmu za mu tausaya mu junanmu idan aka ce wane yana laifi aka hana shi ai an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi ba ne. don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan mun Allah cewa duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunci shi ma ku taimake shi aka tambayi mun Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunci gashi an tabbatar ya kwara al'umma yace ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu haka za mu samu cin nasara muna da wuraren noma muna da komai da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alkur'ani ya ce mana walakadi a min kulli masu altumu duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangiji mu ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya za mu danne mu yanka mu ambaci Allah suwa za su yi mana gashi wa zai raba mana kuma mu samu ci idan muka ci lafiya za mu haihu lafiya za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa idan ko muka ce ba za mu wannan tsarin ba to mu za mu zo mu wahala kuma mu wahalar kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya ƙarshen sa dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako ko musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya akwai wani bagire guda ɗaya na so mai muhimmanci in tattauna da ku a kansa shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba kula ne kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa a ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire yan uwa mu kalli shekaru arba'in baya mu kalli shekaru sama da arba'in baya a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin najeriya akwai yan uwa masu rayuwa akwai bayan allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin najeriya ya je ya kiwon salami lafiya kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi barna domin ya san allah yana kallonsa sannan kuma har yau a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har yau a lokacin nan naman ya fi daɗi sannan har yau a lokacin nan amana ta fi yawa zaka iska mai gona zai zo da shi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba da bukatar za a ga mai kiwo shi da kanshi zai ce eh, ga nono mun tatso maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu wai wa'incan ba su suka haifi na yanzu ba ne to wace irin tarbiyya suka ba su ga ashe wata watakila akwai wanda ya shigo ya haɗa mu rikici ko ya ziga mu shi ma rabaran iliya gata cewa ya yi haƙuri da aiki da hankali ne mafita to madalla to assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Jama'a mun shiga wani karni na yanayi. To Ubangiji Allah wata shi shine mai komai mai kowa shine mai shimfiɗa mulki. Mulki daga Allah yake, Allah shi ya yi ɗan adam, Allah kuma shi ne shugaban komai shi ne ke da komai shi ke da kowa. a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba wannan gwamnati tamu Allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah yakan gudanar da so yadda ya kamata aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu iya yin komai ba don haka ana son tabbatar mana zaman lafiya shine ginshikin arziki da albarka zaman lafiya shine ginshikin samun arziki da albarka idan ƙasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun ƙaura don ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana kowa kake ko me kake ba wani abin jin daɗi illa iyaka a zauna labi lafiya sai faɗi ne a san abin da ake faɗi in yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a yi zai zama da amfani zai zama alheri idan haka ba ta samu ba kuma an yi asara bari zai faɗi mana kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi da albarka kamar ƙasarka ƙasanmu najeriya ta zauna lami lafiya zaman lafiya lafiya din nan ni da kai muna iya ba da tamu gudunmuwa gwargwado kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya ba da tasa gudunmuwa gwargwado wato wata aya ta yi magana ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana a yi jinkirin yin fushi fushin mutum ba ya aika adalcin Allah yan wana wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata ayar ta ce ku yi hamzarin ji ku yi yin magana ku yi jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka da kai da ke da ni 'yan Najeriya muna ƙaunar Najeriya to za mu ƙaunaci zaman lafiya idan muna ƙaunar Najeriya za mu ƙaunaci 'yan uwanmu Allah madawakin sarki aya ta ce idan baka ƙaunaci ɗan uwanka wanda kake gani ba to baya da za ka ƙaunaci Allah wanda baka gan shi ba ina son faɗi mana yan uwa maza da mata kowa ya kuskure daga ƙaunar Allah ya ƙaura daga ƙaunar Allah wannan mutum ya asarar zaman duniya wanda kuma ya asarar zaman duniya to na lahiran ma zai yi to ba maganin abin na faɗi maka yan uwana a yi haƙuri lokacin da wani abu ya faru na dashin hankali a kai zuciya nesa a wannan aya ya mana jagora cewa ka yi hamzarin ji kai jinkirin yin magana kai jinkirin fishi gama fushin mutum baya ka adalcin Allah fushin mutum baya ka adalcin Allah wani abu da ake cewa da na sani to wani abu da za a shigar da mutum da na sani shine saurin magana kai hamzarin ji kaji ko da da kai magana ko da akan ka ake aya ta ce yi jinkirin yin magana idan ka yi jinkirin yin magana sai kana hakurtar da zuciyarka to sannan kuma in ma abin da dan kaushi ya zama ba daɗi Ayi kirin jinkirin yin fushi a haƙurta wato haƙuri maganin mai shi zo mu zauna zo mu saba haka wata kar magana ta ce zo mu zauna zo mu saba to jama'a idan kana da dan uwanka in wani abu ya zo na rashin fahimtar juna har aka saba ka a zauna cikin bakin ciki ka a zauna cikin gaba jalla ka jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To za mun ji cewa 'yan kunar bakin wake guda uku sun kai hari cikin kasuwa a kasar Chadi a yau Asabar suka hallaka akalla mutane guda 27 kamar yadda jami'an kasar suka bayyana. harin ya faru ne a wani dan tsibiri da ke tafkin chadi a wata kasuwa da take ci mako-mako najeriya kamaru da chad da ƙasar niger dukkaninsu sun yi kan iyaka da wannan tafki na chadi har yanzu ba wanda aka gano da alhakin wannan aika-aika amma jami'an ƙasar ta chadi sun ce 'yan boko haram sun kai makamancin irin wannan hari a baya inda ya hallaka akalla mutane 47 a cikin watan oktobar da ya wuce a wasu tagwayen bama da suka tashi inda majalisar ɗinkin duniya ta yi tur da lamarin da ya haifar da 'yan gudun hijira a akalla guda dubu sittin a yau asabar iraki ta buƙaci turkiyya da ta kwashe sojojinta daga musul a ƙasar sun bayyana cewa jibge rundunar tasu babban cin zarafin 'yancin su ne na zaman su ƙasa ɗaya kuma mai cin gashin kanta sanarwar da ta fito daga ofishin firaminista almaliki ce ta tabbatar da wannan magana inda suke ganin cewa sun shiga ƙasar ba tare da izinin gwamnati ba Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Caleb Getacho da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.